mutana shi sun sake tambaya ta a bashi ma'ana wannan bata da aka ba sauran 'yan kasan da suke da ake zargin su da laifi iri daya yau kaga Allah ya sa mun sake bayan sun yi wannan tambaya kuna kallo a matsayinku na 'yan jarida a gabanku wannan cin nasara bai samu ba don wannan confirmation ce ta mutane su ƙara gane cewa hakikan zaman da hamma ke yi a gidan yari wato gurin wa'annan masu iko suna da wani guri na daban wanda guri ne na siyasa a hankalce a rubuce a ganewa kowa ya gani mutanen da suka kama bayan wa'ancan wa'anda suka yi kasu tare da wanda aka kama lahi da hamma shekaran jiya ma kama mutane kuma shekaran ya sun saki mutane saboda mi saboda mutane sun bi su wannan mu ayyan mu dan fa'alu alumana da mutanen kofa za mu yi tsayin daka wannan kasai dole sai an ro mata shari'a da doka da oda abin da mai Muhammad dan takara ne wanda yan kasa sun ba shi dama ya zama na biyu a cikin kasar nan wannan dama kadai ta isa ta gano cewa dan neman kwanci hankali da zaman lahiya da zaɓe wanda za a mai inganci ya kamata a ce sanar Amadu yana wasu. rashin bashi wannan garabasa ta sakin talala abu ne wanda yake mun gano da komi ne ne mun san siyasa ce saboda shugaban kasar nan mai yanzu ba ya son ya ga hamma waje kuma an Allah ya rasa na kiran samu Amadu insha Allah sai mu ya hito waje